a harkar fim harkar fim sana'a ce amma fim muke ko drama a kullum yana bambance wannan abin ka zama developmental film maker ya zamto fina-finan ka su fa'idantar da al'umma ne ko kuma ka fitar da story wanda yake zai iya kalluwa a duniya ba ka tsuke tunanin ka tsaya akan wani abu so ni na ba da shawara duk wanda ya shigo zai shiga harkar fim kada ya tunani irin namu magana ta Allah har ka fim ta wuce tunanin mutane yanzu ta zama wata aba da duniya take alfahari da ita so a kar mu tsuke tunanin mu ce fim din na bahaushe ne kawai dan bahaushe mu a aka dauki wani abu da zai canza rayuwa al'umma kai fim akan sa duniya ta dauka kuma ta amfani da shi sunana Mikael Isa bin Hassan asalin sunan gidugo suna ne da ya samo daga stage name stage name lokacin da muke jami'a muna da wani club sunansa galaxy entertainment club a lokacin mukan yi ah, stage dramas a lokacin bukukuwan dalibai ko a wasu events da ake interfaculties eh, ko interdepartments ko departmental abubuwa da ya faru idan week su ya zo sukan gayyaci mu fitar mu je mu stage drama ah, a nan na samu wannan sunan na gidogo eh, and i can recall ah, gidogo inda ya fita shi shine a faculty of law lokacin suna mock courts su a wannan lokacin liberty chambers sukan kira ni a duk lokacin da su mock courts in fito a matsayin wanda ake zargi da kuma sunan gidigo ko wani abu makamancin wannan wannan suna shine harbi ni kan daɓe na wasannin hausa a gidajen drama har ya kai ga screen a wannan lokacin jami'ar bayar ta kano wannan abu ya faru a tsakanin 1996 zuwa 1999 na mutane kamar sauran amma kuma ko akwai irin kalubalen da ke fuskanta a rayuwa saboda shahara irin ta sana'a kai taka shaharar wannan kalubale ne wanda za ka iya hararowa farar ɗaya kai kowane lokaci lokacin da aka fim ɗin sauna har ya zamto na samu kambu na wato da fi kowa ya shahara a fina-finan barkwanci a lokacin nan ina jin ko 2001 ne ko 2002 ne ba zan iya manta ba lokacin da aka yi yahud award wanda shine award na farko da aka ringa yi wanda su abdallah suka bi suka yi ba na mantawa fim din yasa na yi shura amma babu wata kalma da ake gaya min a duniya ko wani wanda ya kalle ce mun sauna sai in ji kamar ya danka mun bi ma'ana wato ya naushe ni ne hakikanin gaskiya wannan sunan ban cika san shi ba kuma gashi fim din da wannan sunan kuma Allah ubangiji ya kai aka samu wannan nasarar da aka samu to wannan kenan na fara da kalubale wanda ba da shi ba ta ce na fara ba hmm. amma ba wani dauko kishi kalubale hmm. nasara hmm. kishi kalubale kenan magana na sarori kuma fa wani nasarori da zan ce na samu a harkar fim shine babba nasara ita ce ka isar da wani abu da kake tsammanin mutane za su fahimta kuma su fahimce ka akai a matsayin ka na dan koyo kamar ni matsayina dan koyo wanda yake ba iyawa ne ba kullum a cikin turba koyo nake babu wani nasara wacce ta wuce mutum ya kuskure a gyara masa ko kuma a hangi wani abu na daidaito a kuma gaya masa ni abin da dauka kenan babba nasara shine a gyara min inda na kuskure a wajena haka ne akwai yara masu tasawa a cikin wannan sauka wannan irin kira za ka gare su don su masu taka sauran kuma su ci da yi wa wannan sauka kallon sana'a wacce za ka ɗauka ko da mataki a cikinta. Well in fact idan kai magana sana'a harkar fim harkar fim sana'a ce amma fim muke ko drama a kullum yana bambance wannan abu ah, kana neman wa sana'a kama fita ne idan lokacin da ka san suwa kake so ka tallata ma sana'arka da hajarka musamman fim shi baya da boundary wato fim wani abu ne shi kadai ne wato kusan in ce sana'a ko kuma irin sana'o'in da suke ba su da iyaka so a karka dauki wani abu ka ce ka killace tunaninka ka kejin tunaninka ka ajiye shi a waje da ka zama developmental maker ya zamto fina-finan ka su fa'idantar da al'umma ne ko kuma ka fitar da story wanda yake zai iya kalluwa a duniya ba wai ka tsuke tunaninka ka tsaya akan wani abu ba so ni na ba da shawara duk wanda ya shigo zai shiga harka film kada ya tunani irin namu magana ta Allah harkar fim ta wuce tunanin mutane yanzu ta zama wata abada duniya take alfahari da ita so kar mu tsuke tunanin mu ce fim din na Bahaushe ne kawai dan Bahaushe mukai aka dauki wani abu da zai canza rayuwar al'umma kai fim akan sa duniya ta dauka kuma ta amfani da shi shine kawai shawara ta eh, to yanzu a takaice menene sakon na karshe ga masu saurare masoya da masu biye da al'amarin da kake kawo a cikin zafinan abin ko da ke da kasa ba ta bai kamata fara ba tukuna na ƙarshe a marubuci ne kai producer ne kai a yanzu din nan akwai wani kundi ne ko kuma wani fim mai dogon zango kuma dogon zango wanda kake akan gabatar da kuke gaba da fitowa in kai magana dogon zango ne na farin fim dogon zango kuma ba producer amma always producer director duk da ke dan koyo ne ni but akwai dogon zango shirin dogon zango da muke shirin yi in Allah ya da a ta mu da addu'a wanda zai dauki ma yan kallon mu akalla shekara uku suna ganin sa ba tare da yanke ba kuma ba zan faɗi sunansa ba kamar yadda mai warisha shi ma fim ne wannan wanda zan yi ah, zai kasance ya haɗakar jarumai na afirka ba wai na abin ba so a karkace min wai hausa kawai zan amfani da yaren hausa ne saboda yare ne na fim amma fim din gaskiya ba bahaushen fim bane ai hakuri abin da yake nufi ba bahaushen fim ba shine ba irin yanda aka saba kallon fina-finan hausa ko wani abu makamancin wannan ba fim ne da ne shi is a story labari ne da ya taba rayuwar kowa da kowa a afirka ba bahaushe kawai ba ni abin da ya dauki fim shine ka fitar da wani abu sai da ka amfani da shi waje biyu ko ka shuka alkhairi ko kuma allan talabijin yana iya hada yaki kuma yana iya yana iya warware yaki a cikin minti da saboda haka duk abin da kake kokarin nuna al'umma shine kai kokari ka fitar da wani abu wanda zai amfani al'umma wanda zai amfani al'umma wanda zai iya canza rayuwa al'umma ta amfani su da kankansu insha amin eh, amin ga masu kallo ko ga yan fim eh. to ga yan fim dai shine to ga yan fim sako na gare ku shine mu yawaita bincike sannan mu san cewa mu alkalai ne akan kanmu da kuma abin da zamu bayar sannan kuma mu san shin su waye ma tukuna target audience mu sannan wani irin sako mu ba su sako na kuma ga masu kallo shi da mun film is all about reality Uh, shi fim kusan kuma nasa gaske ne haka ake nuna kamar gaske ne but uh, mu dinga bude ido mu kalli fim da ido na basira ba wai fim don muna sha'awa ba wannan shine sako na gode